Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A ranar Asabar ɗinnan ne wato 11 ga watan Satumbar 2021. Amurka za ta yi tarukan cikar shekara 20 cif da aka kai mata hare-haren 11 ga watan Satumba. Lamarin da ya faru a shekarar 2001. shekara ashirin bayan aukuwar wannan mummunan lamari da ya girgiza duniya shirin duniya amurka ya lalubo wasu mazauna new york birnin da aka kai hari kan tagwayen benayen cibiyar kasuwancin duniya na world trade center waɗanda suna birnin a lokacin da aka kai wannan hari to yau batun da za mu tattauna a kai kenan yayin da ake shirin bikin cikar shekaru ashirin da kai wannan hari a gobe asabar idan allah kai mu sunana mahmud lalo madalla to kamar yadda wasunku suka ji a shimfiɗar shirin gobe asabar shekara ashirin kenan cif da aka kawo wa amurka wasu hare-hare waɗanda aka fi wa lakabi da september 11 a turance hare-haren sun hada da wanda aka kai tagwayen benayen cibiyar kasuwanci ta duniya da wanda aka kai ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon da kuma harin da ya kaikaici wani wuri da ba a tantance ba inda jirgin ya faɗi a jihar pennsylvania kan hanyarsa shi dai harin na new york ya kasance wanda aka fi asarar rayuka inda ƙididdiga ta nuna cewa ƙalla mutum 2,753 ne suka mutu abdulbasid nuhu abbas ɗan tasi ne a birnin na new york a ranar 11 ga watan satumba yana kusa da inda aka yi waɗannan hare-hare akan tagwayen ginin na world trade center a wannan rana ina jan taxi na kama anya kusan eh, zan je wannan wulare sai 'yan sanda sun ka tare mu sun ka ce ba za su yarda mu shiga ba ba da ba sai muka ji labari cewa ai cikin rediyo cewa ai wato an rusa a world trade center muna cikin wannan magana kuma sai muka ji wani kara don na kusa dab da wurin wasu sai muka ji kara wani gagagaga wato kenan kara na biyun kenan da ainihin wannan jirgi ya ainihin rukusar da wannan gida ana nan ana neman a ceci rayuka kuma sai gidajen sun karu so kuma kan mutane to akalla ma'aikatan kashe gobara ɗari 343 ne suka mutu da 'yan sanda 23 a lokacin da dogayen benayen suka rushe su dai benayen guda biyu waɗanda suka rushe ɗaya bayan ɗaya suna yankin da ake kira manhattan ne a birnin na new york nana yiwa boateng ya taɓa aiki a benayen na world trade center kamar 1994 ce da 93 da na fara aiki wuri she na yi aiki wurin kamar 3 years sannan na bari na bari kaman ya na bari no mai jima ba o oh, na yi kaman 4 kamar 4 to 5 years or so she na bari no she shekarar da na bari shekarar da no abin ya fara na ji da wani ya kira ni gana man ka kira ni don babana ya san kamar na aikin wannan building shi sa ya kira ne ya tada ni wannan ta ba sai phone shi da ya kira ni kan house ina kwana shi na doki na ji aiki da dare na zo da safi na kwance ya kira ni ya doki phone wai wai wani abu ya faru cikin garin kuma ce ba ko bai faru ba shi shi ya tada ni ya bari na kunna tv na gan abin da ya haɗu. oh gaskiya akwai mutane da yawa da na sani da suka mutu cikin wannan. A cewar Buwaten, waɗannan hare da aka kai kan faɗo masa a zuciya duk da cewa an kwashe shekara ashirin musamman idan ya ga ana maganar a talabijin. Ah, to abin ya zo ya jima shi sa yanzu da an yi kama mutane sun fi da an karin su kai amma zai kai shekara aka an ka fara yin batun shi kan radio ko tv shi mutuna tamun da ni na taba aiki wuri shi abin kuma ya zo memory kan da abin zo suna gwadawa kan tv malam muhammad awal ayyub tsohon ma'aikacin tsaro ne a amurka yana kuma daga cikin jami'an tsaron da aka girke a wurare daban-daban don dakile wani hari da za a iya kaiwa a wannan lokaci a cewar ayyub shekara ashirin bayan harin na ɗaya ga watan satumba an ƙara tsawar matakan tsaro a sassan amurka domin kaucewa sake aukuwar wannan al'amari musamman ma a sansanonin sojin ƙasar yanzu ya koma ya yi fiye da dai na san compared to da dama kamin ka shiga kowane base ina da wuya kamin ka shiga in ka zo kamin ka shiga especially dai kari ka mota in za ka shiga dai kari ka mota ya kamace ka nuna id kuma ka je motan ka samu clearance ka karbi abu eh, pass before market ana da yasa ran shugaba joe biden zai ziyarci inda benayen suka rushe domin nuna girmamawa ga waɗanda suka mutu a harin na 11 ga watan satumbar 2001 wanda ya jawo amurka ta shiga yaƙi mafi tsaho a tarihin ƙasar wato yaƙin afghanistan wanda amurka ta kawo ƙarshensa a watan agusta masu sauraro da kuma haka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka wannan mako godiya ta musamman ga baba yakubu makeri wanda ta taro mana muryoyin da kuka ji da bakin namu sai kuma julie leathers gresham da ta hada mana shirin a daidai wannan gaba ni mahmud lalo nake cewa mu lafiya